اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا شدة قوة أكو وتربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوتها دتاريخ دتاربعين دبقيت da wata biyu da kwana sha shida Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don harkin sunayensa muna cikin littafi a amalul qulubi shafi kuwa ta dari biyar da arba'in da shida matashiya asabar fil qur'an kuma tamfara wanda Allah ya yi magana da yin haƙuri a cikin alkur'ani wajen wuri tasa'in kila ya fi kila kaza amma nau'i nau'in haƙurin nau'i sha shidda ne membenci na ɗaya nak biu nak uku nak hasilkan nauki nak uku si kumano i nak tangga abun benci tiwa arabiu min anwa is sabri kijabuhu subhanahu mahabbatahu lahu hakuli na Allah na saukar da soyayyansa ga masu haƙuri. Hijabu wajen uh, saukarwar Allah, Allah na sawa kansa ainihin soyayyan masu haƙuri. Allah na san su. Ke Allah ka ba mu haƙurin da. yi mutum kila za haƙurin da ake so yake yi ba, amma dai a ci gaba. ka yi haƙuri kan dokokin Allah kai hakuri, haƙuri abinda Allah ya tsora maka a zauna da ɗan uwanka musulmi kada ya zama kullum idan an je an dawa an duba kai ne baka da gaskiya kai ne baka da gaskiya sai amma ka riga ka ba wa kanta gaskiya ni ka shi kenan ba za ka gaba ka da gaskiya ba hawa ta zo ta rufe ba Allah ya ce ya wajabta wa kansa soyayyen masu haƙuri wallahu yuhibbu sabirin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu haƙuri yana son su kaga ina saka masu yana yana alkhamisu na biyar ijabu ma'iyyatihi lahu saukar da haɗuwansu ma'iyyatuhu lahum kasancewar yana tare da su eh, da iliminsa da taimakonsa ma'asabiri wanda zai zama bil'auni wan nasari yana taimakon kullum masu haƙuri yana nasara yana abinan masu haƙuri ijabu معيته لهم وهي معية خاصة تتضمن ta وان تتتلو تري وانصد إكي مسو ونصرهم دتيمقنسو taimakon da taimaka masu. Ana bikin taimakon Allah iyi, mallan ka kare Allah ka yi haƙuri, yadda Allah yi ka. Mm, ka yi haƙuri kada ka hango sama da abin da Allah bai baka ba a ibada ne za ka hango a ya fi ka aiki to nan ka hango ka bari wani shi ka amma abin da ya shafi duniya ka kalli na ƙasa da keke. wata ayi ayyuhum kuma Allah na karfafa musu laysat ma'iyatun amma wannan ma iya ba ta kowa da kowa ne ba ya ce khasa ma iya ce khasa ta tattaro tibzo hum nasaro hum ta aiko laisar ma'iyya a ma'azihi wajiyar ma'iyya tulilmi sau da gangan dunkule shi sani wal ihafati yana son da abin da kake yanzu in ba ka da lafiya ba wanda ya san amma Allah ya sani Allah na sani ina kallo ka sa'i amma ma'iyatu al-ilmi wa ma'iyatu al-ihadati hmm a'a wani na ilmu eh eh eh, eh gaskiya ne ilmu ilmu eh, am ne Allah na san da duk da kake kowane ne ka kuma ya kewaye ka ba inda za ka fita da wani magana na hausawa a tafin hannunka a tafin hannunsa kake domin mutum ka ce yaro a tafin hannu na take ba yadda a za a yi ka je ka faɗa wani abun da ban sani ba na fi ka tako a nan dama ma mutane zai ka kofa bai kawar ke ba eh. da yawa da Allah da za a yi ya sa masu ban a da masu wasa akwai wanda zallan karatun su to in ba an samu masu magance musu masu wasan ba <clears throat> Nam, shi kenan ku yi gaba Fasade su? A'a, ba kawo ba, ayoyi ake kawo ba. Allah ce wasu biro gaba ku yi haƙuri. Inna Allah ma'a sabiri. Taimakon Allah na tare da masu haƙuri da tsarewansa da ƙarfafa gwiwansa. وقوله والله مع الصابرين أي تيمكم الله عاقبة ور na tare da masu haƙuri. wannan idan na biyar sun so su yi kama da na hudu sai dai wancan soyayyar Allah ta tabbata da masu haƙuri wanda a duniya mutum abin da yake nema Allah ya so su idan Allah ya so mutum zai kasance jin Allah da yake ji da shi kuntu san a kullazi ya tsawo ke wa basara kullazi ya basiru bihi a sadisu معنى shida إخباره بأن الصبر خير لأصحابه haƙuri alheri ne ga masu haƙuri ba ran da za ka yi haƙuri ka yi nadama eh, ko da ka yi nadama za ka ga kila ko aka gaya wa addini wani abu karama da kai kyale din nan duk da dai nan za ka yi yan nadama saboda ba haka aka so ba hakkin ka ne ka tare to sai baka tare ba wannan kai zai ce masa gafala wannan gafala ne gafala ce shi ne mai da suna ina ma da ke a sadu su muke ko ya ce ainihin khairu li ashabihi Wala sabartum la huwa khairul للصابرين idan ku kai haƙuri da za ku yi haƙuri malam to haƙuri na shi ya fi wa masu haƙuri Idan masu haƙuri wa an tasbiru khairul lakum idan ku kai haƙuri haƙurinku alheri ne a gare ku ba ran da za ka yi haƙuri ka yi nadama ba amma ba haƙurin a saɓa wa Allah ka kyale wannan tsoro ne tsoro ne hmm? Jina yi bishin madara mun kafa sha'ani. ga haƙurin in muka tashi muka samu haƙurin sai mun dora ya masa ruwa ba ya shawuwa bakali shi ne samun dama ɗaci su mai shi ko an sa ruwa in ka zo shi za ka yi shi da ɗaci ɗaci hmm. yau da za a raba muku gona sai ɗan kai ne ke ke shi ya tsara masa lami da ya saboda domin wannan naka ta bishiya a can ga bishiya ni na ba bishiya sai an ƙara min tsami da an ba sa ba ka yi fara amma ba za ka yi zai ma kome ko ƙara ma ƙara masa yi ma ƙara ɗaya haushi wannan ɗane da bai kina na ma komai bai hana maka bai sa maka amma sai ka ji an cuce ka ba za ka kyale ba ba za ka kyale ba subhanallah lissabiri wa an tasbiru khairul lakum hakuli martaba ta bakwai dabul jaza'i lahum bi ahsani a'mali wato shi hakuri kenan kaman wani wanka ne ka wanka in kai wanka shi zai sa hula ta yi ma kyau rigar ka ta yi ma kyau menene yi ma kyau dinki za ku iri ɗaya wani ya sa shi sai ka gan shi rakwai wani ko ya sa nashi tashi burkututu wancan ya wanke ya goge sai kuma ka na nashi ka ba sunadarin can ka bar sunadarin kwalliya a guri to za ka ce ainihin wannan na bakwai ijabul jaza yana haifar da sakamako ga masu haƙuri bi sani a amalihi ba aikin haƙurin ba duk aiki da aka yi to shi za a ba shi mafi kyau ake ba shi ka kaulihi ta'ala wala najziyan alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to wallahi muna sakan kawa waɗanda suka yi haƙuri ladansu da mafi kyawun abin da suke aikatawa. So, kishiyoyi ga gonan ku noma ta, ku noma ta, amma fa sai an yi da gaske. Ba magana ta shi ke an gama zama bayan mun gama ɗan cin wahala ka rike mutum ka tarare shi wurin yanzu zai kara kishi hmm. ita ta sha wahala ah, kenan ke da za ke a raba kuɗin biyu tukunar Allah ba shi wacce ka rike ta da wannan tunanin wani sarki can sarkin ma guda ba zai zama sarkin musulmi ba bayan an duba in kai nan naka da aure to ya karaba dukiyar biyu ya ta dauki ɗaya kai ka dauki ɗaya tare kuke mah kenan kai bari musulunci kita ini. gaza ada Allah ada Allah zai kami. miki yanzu in baki da kishi amma ai da ya dace da da gaske imanin ya imanu ya imanu ta ya shi ya samu ya kara aure ki labari na wata ta taimaki bikin ta yarda aure wata ta yi menene amma da an kuɗi abun ta kayi an yi ba bauki ba ne ba yarinya ta sa da aka aure. ta inda duk inda aka su tara wani ya sa me yake da suna kwala wala nasbe wala na allazina maza ko mata ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya takwas ijabuhu subhanahu a jazaa lahum bi ghairi hisab wajabtar wa Allah tabaraka wa ta'ala fa kayyam ma suhaquri da ajirgawa ko ta aka ce a cinta ka cinta su wane ne in an tashi biyan su ba a girgawa masu hakuri. ayin ba sa da ya kace wannan jarabar ka je ka nemo menene kinayan za a saka musu kuma babu girgawa Bai yasa ne bambancin a kirga ne bambancin ba kirga ba akwai duk abin da za a baka baka shirka ba ya fi yawa hmm? baka ga wani boka ne aka ce in ka je gidansa ko kuma kai in ka gama da ce to yaya in baka abin da ya sauka ko kuma nawa za ka biya nawa zan biya da suka gano yake ba ni abin da ya sauka ba sai ce to bari in sa na aljihuna dole ban kaza ka shi. in ya tura hannun hagu ya ebo kuɗin gaba da shi sarki kalle ungo mana kuɗin ban zai ke rabu sai kita suka rata ah, mana ma babu kudi ba komi ina ba ka biya ba wata ban kariya shi ma yana sai kwatanta Allah ne a kaga su masu faskayen suka je ba sa cewa a biya su kawai ba yanzu ce abin da ya samu ba mu don ya ɗago in dubu dubu ne sai ya haka ce Allah ne ya ba ka gaskiya ne innama yawfa sabirina ajabi ajrun bighayri at-tasi'atu itlaqul bushra yin albishiri sakin albishiri bishara li ahli sabri ka qawlihi ta'ala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين التي لا نبلونكم والله ذا مجربة za mu jarraba ku mu gwada ku da wasu abubuwa na tsoro firgici tsaka ne min kauki wal ju'i da yunwa za a samu yunwa za a samu karancin abinci wani kafin min al amwali da asarar dukiyoyi kila a rurrushe wurare a rasa ka saro a karfe a hanya ka yi noma ruwan ya tsaya kamfanin ya bushe ka yi wane ne ne ne in ka tafi kana korafi kana cewa ainihin Allah bai kafi Allah kawa amma kai haƙuri kai ta haka Allah ya wannan shinkafa na shuka buku biyar ga shi na tashi da buhu guda kai wannan abun ainihin in ka za ka ce wannan haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara jo imin na wani kasin min al'amwal wal an fusi da mace-mace da mutuwa mace-mace wata mara da karancin amfanin gona mangwaron ka yi manko duk janyen hudar ta kaɗi horowarka ka zama kaza wane ne ya koma kaza da duk kai hakuri baka cewa kowa komai ba wannan kaga samawi ne samawi ne ai noman ka gama ruwa ya kawo ya wuce da shinkafa ka gani komai da ake da makayi to amma ina ruwa ya wuce da shinkafa ga shi daidai a yanka daidai a ɗiba ya yi yauke da shi ana wani ya yi noma ma ya ɗaura ya ɗaura mai ne ko ya yi mene ne kafin ya dawo ruwa yauke da su sai dai ike gonan a cikin da lokacin ko dai a sako ruwan ko ta yi menene kawai sai ga ruwa yana kwashe da malar ruwa na kwashe ga wannan sai haƙuri wa bashirin sabiri na kai bishara wa masu haƙuri mutum ba zai tafi shakwai koke ba yana kai ƙara yana kai menene wanda ka ce kai wa ƙaran nan ainihin ka je ka faranta masa rai yana nema dama abin ya ƙone shi ka zo ka ba shi labari ga shi kai, sai ya mutu ke ta kumburi ke haka kawai mutum kalli amfanin da ya samu a banza kalli amfanin da ya samu a banza wani daɗi ya kashe ka kaɗan ma kenan in ga ba don kada ka daka ta shi ba da sai ka dinga ɗaibuwa kana ba mutane saboda ya san abun da yawa hakika da ke da shi hmm? ka sayo a kasuwa ma ka raba alhamdulillah me zan ce a rayuwa ta a dole in taimaki bayin Allah ba ko sai dai hanyar haka kuma ta ba shi duk abin da za ka idan Allah in kace za ka yi irin wannan bari ka huce ya yi yawa hucewar sai Allah ya inuka ma ka tsaya duk yadda Allah ce kada ka yi murna kada ka samu damuwa duka ka ne in ka famu, ka famu ba kamu in ka rafa, ka rafa ka haka fushi Kana shi ne za ka zama normal Allah haddi mata ta kolona wa bashirin sabirin العاشر نقوم زمان النصر والمدد لهم ألا يأتوا ما صفقوري ذي زوم مدد أنا قيمكو كما ذي يقول في يابنا ذي من تيمكو صدقاء مدد المدد ده كان ين حقولي سيكا قال الله ينا تعالوا أبو yana da buɗe kofa yana da buɗe kan ka tafi kana ta buɗawa da kan ya yayin da ka buɗa ma an ka sake nan yanzu ka sake kuma abin duk ijiye ka kaulihi ta'ala bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أنكم بحكة بوتو بحكة بوتو Allah ya tsayawa nasara da taimako daga gare su, Allah ya tsaya musu. wancan magana tabbas in tasbiro idan kuka yi haƙuri. ko kuma kuka kiyayi Allah kuka ci gaba da yin abun da Allah yake so kuma kuna barin abun da Allah yake ƙi kuna zaune a wannan hali ga hakuri, wai a tukun suka sace afko maku irin yadda suka afko na min faurikin haza yin jikin rabbu ubangijinku tabaraka wa ta'ala zai taimake ku bi khamsati alafin da mala'ika dubu biyar wanda guda ɗaya ma ya yi ka minal mala'ika sai musawwumi ne duk da alama za su zo kowanne da alama su da alama kila da mukamansu da martabobinsu a yaƙi da wane ne haka za su zo to kaga haƙuri ne ke samar da taimako ya ce yi isa a kake wasta yi na bisawar wasala inna halaka biyar eh, nemi Allah taimako da yin haƙuri duk abin da ke auka abin da yake ka kai shi a shayi ko ciwo maganin ciwo haƙuri maganin ciwo haƙuri amma ka ji haka bayyana za ka da lafiya maƙin ka ji daɗi idan ba zai ce daga ce to da dai da daɗa dawa maki yana yau maso yana ku baki ciki ba ni da lafiya shi ke amma ka kai haka wannan bai da ba hmm? Hmm? ya fata? Thank you. ba zai kai hakuri kawai ka kyale wani akuyar ka ina akuyar ka ana biyu ba na ganin da ke yau da gobe sai Allah hmm? haka baka ce masa ta faɗa shadda ba kuma baka ce an sace ba ka ce basa yau da gobe sai Allah shi kenan ba sai ka kyalle kawai cikin da gobe sai Allah shiro shiro sai ya sai da ita ya sai da ita ya kashe kudi ce yi nan kusa ce wa kai ko ce aka ce tana nan ce da gobe tana nan in ka kasa ce ba tana nan ba za ka maka goyon ka gobe kiyan ai malam haƙuri na alheri ne mutumin nan baka san halin ba yana jin haushinka ko bai jin haushinka me gaba ɗaya maka a faɗi to haka in kasuwa ce Allah zai kawo maka madadi yi haƙuri ka kamo eh, me yake da suna ka ka samowa wa narke ta zama na hira da wani mutum ya ce an yi hira da wani mutum yana ce shi tun da ita shiga irin yadda Allah ya lokacin da ya fara kama rumfa a lokacin da aka yi da kasuwa aka daina sayar masa da kaya saboda eh, yana ragayya shi yana kaza yana kaza kafin aje ma sai waye gari ya samu hanya da gobe shi kuma a masa kayan ake ba ƙaƙƙautawa wuri ina wahala sai ga sai mata ta duba irin abin da gaje sai ga zun fatan ko mata kusan ta kai yana ba da labari a jihohin nan da na arewa kusan ba inda bai da inda bai da gidan da su ba yake aka to ya ya cuta yake ce yanzu ka a Najeriya dole ce ce dole kana neman kuɗi kana ware wani mutuwar hmm. dole ne da kake da wata sun cuce ka amma sai dai ka sa ido amma kai ba za su ba wai za su dinga cuta ka ce ba komai ke kai ko da Allah ina kana duka kana duka wata rana ne hankace ka kaci da baki wajen abun da zai kwana ka biyo shi ka damke shi ka kwace kayan ka an bai da kuma ka bar shi don ka ci gaba da bin sa asara za ka ci gaba da yi za ka ga yadda ake cutar ka lura ga za ka Allah na buɗa maka haka za ka Allah na buɗa maka na buɗa maka gaskiyar nan da kake ka kafa su ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر كفني ka daɗa sani nasara fa tana tare da haƙuri suka duba a rama ta ce ina ga noman alkama ne ko noman menene da suka fara noma suka ɗauki irin a ƙasar laraba suka kai garin su inda suka shekara ɗari uku wasa ta riba amma ba su fasa ba ta tsara wani kadai da yake noma iki wahala ke kai ta baki a ci gaba da yi illa abun da ake yi wannan na yi mutuwan kasko da kai yi dama ba ka shagalantar da kan ba noma kanan sake ka noma da nan za ka kuge wata rana sai ka fada da wata rana sai ka fada da za ka gani wanda ya fara makaranta daga aji daya ne ya gina bai rushewa zai kaddara amma duk wanda ka buɗe masa aji ashirin da ofis da bayi aka ba shi zai wahala ya albarka zai wahala da ballatana dinginmu, ya ga ya tara kuɗin makaranta ga sunan tirimis ya ɗiba ya ba wannan ya ɗiba ya kashe ya ɗiba ya yi tsada ya ɗiba ya yi kasa. kashe wanda yake ma ƙarshen kabibiya ba don Allah yake ba yabo ne kawai mai yabon ka wanda ya tara ma kasa ka ba shi wanda ya kallon biyu ahu a sarrafa shi shi ne kawai kisire ne rayuwar bahaushe kisire ne ina mai ma gani gani ka ji masa ina mai ka ka ɗauka ka ba shi to ina Allah nan ta maganan Allah hmm. Eh. to ka ja ka je ba kaddan ne to ai shi ne sabar ɗin ka ji na yi matsayi yadda ko yadda na kallon ko ka faɗa da dangon ka Abdullahi Abdullahi akwai jaka a nan ya ɗauko ta ya sa a gaban ka sai kuma ka da masa da ita shi ma ya maido ce na kallon boye shi ta dama na ji Allah ka wasu da zafiye in saura ku kuwa wanda ya da wannan wannan kuma ta gaske suke kuma kumbura inda wata bindiga ce ta da kumburi bindiga ne da ta ta tashi a tsakanin su ka gani zai ga abin da zai in yi mai kuma da maka in yi goma da ka zai ka sai ka kawo da ya kan ajiye a gaban makarantar da yara su yi ba ko bai ya ta matsa ko ka wasu da abin da shi mai wurin kasa shi mai wurin goma su ta ba ta ƙarshe dai daga baya ko me yasa suka shirya na dina kallo ka ba sai daga gare ba sai an yi hakuri raba da juna ina za ka koyi wannan kana zana gidanka zai ka ga wanda kila ka fi shi karfi kana ta gefe mu ballon kwashe shi za ka yi Idan an raba ku sai an kwashe shi hannun ga da maka ya kuri shi ne ya kuma abun bai dame ka ba kuma kai karshen da mai tsora maka ita ɗin idin ka tara hmm? ka to sai ka ce to da dai ita da ka kauye aji to shi kenan da na kyale shi amma ta shi hararata ya raina man hankali kai kai tambaya gaba sabaru ke ilam annan nasara ma asabar yin tambaya wani lokaci take fito da karatu ka yi haƙuri to wannan ma duk abun da ka tufa a gaba ka yi haƙuri a kansa wanda na ce nan da ma nake magana da ce shek yau ga shi fa wurin su muke cewa alkama yanzu inda muka koya musu ta na ke zuwa a tsaye ta a faro ko mun fi su ƙasa mun fi su mun fi su abuwa da ƙasa ne mun fi su su ta kama mu mugunta da rikin hagu shi mutum zama kamar maciji an ce wai ba a zunguran shi ko kafa kafa kara ka dinga zunguro shi a rayu hmm, yanzu nan zai fito waje kuma in fito zai fito a kwanace an da suka zunguran shi

mu ba wanda ya kashe masa da shi yanzu ne kawai duk kaɗan zai masa in yi rafi kai koma gefe da wani a ce ma bari mu zo tusa dawa eh. shi amma dan ne ina ra'ayi ko yanzu da na tabbata da ina nan yana da sa'an dukkan in gama ga yi da kashe ولو أن النصر مع الصبر الهادي عشر الإخبار منه تعالى لا برتوى دقى الله تبارك وتعالى بأن أهل الصبر هم أهل الأفعيد ما سوء وحق لي وصولنا وصهنما إذا ذا كذا حقولي ما كذا هنما هنا أولو الهنما هنا هنا حقولي بوصول mai karanta littafin ululin ba ina haƙuri hanyi abokin ga nisa a taɓa ganin a taɓa ganin sai da faɗa da mutane ko a kan me ko a layi ne ko a mene ne yana yi hmm? ba sosai ba ko yana da haƙuri shi kenan dan mu gani ka sa masa ido na abu su fiya haka ce ina saba alƙawari shi ce ba sa saba alkawari amma dai yanzu mun yi alkawari da shi kila zai saba saboda ya rasa inda zai saba annabi da duk sai ce to ba kan saba alkawari amma dai a wannan jiho mun yi da shi shekara goma an tsayar da fara to shi ne ba mu sani ba za a shekara sa arba'in bai taɓa saba alkawari wata ya kamfu أهل العطاء كقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور duk wanda ya haƙuri da yafi bayan ma ka cije sannan kuma ka yafi don kana iya ka cije ka zo a masa lokacin nan zuciya ka kasan sanar halin ka na cin Allah ya yana ta yin da kana jira zan za ka shi a duk da zo alki na kan mashi eh? da kai da kai hakurin ma da ya kai kuma da faro kan ɗal'in akwai shi kuma wani ma jarrabawa za ka iske a galabiya inda faɗa ke tsanani ya fi tsanani a dangi ya fi tsanani a dangi eh, eh, kwanton wancan ba ku faɗa ƙabila ba ma ba tukuna wata kabila ce daban ita dai ana cewa asalin ku ɗaya ne daga adamu to wancan kai faɗa ya ce a'a wannan kanin kane ko wankare shi kuma Allah ya haɗa ku ba wanda ba ya suwa duniya duniyar nan irin sai ma kuma haka ka ɗanɗana to wannan ake so ka nuna haƙuri a nan kai masa kai masa yake ina ya ina wannan aikin ban mm, don an zo an baka kaza ne aka baka ba sai da kyau ma aka baka aka ba duk da aka ga bai da amfani aka baka aka ba mm, yanzu da ka zo ka ɗauki tifa ka bashi yake abinci idan yana ta wannan tifa fara yake aikin banza sai da sarube Allah ka ɗauka aka ba ni ni can bangaje da ta mugun ta ce ya masu kyau saboda makwabta aka bani wuce wannan don in ji abin duk abin da tara ya wani ni ga ya shi wani zai ɗauka hmm. in ya tashi lalata baban ku zai dawa ko maman ku ya kasa ne wuce ka duba fa irin wanda ya bani ana ta ambanin mota ana ta ambanin mota dole ya tsoro kan daga nan kuma ba ta maman ka ta ce kai yanzu in za ka ba shi ma ta abin da za ka ba shi ma ta ce maimakon ka bashi ne dan ko. kullum yana wurin gyara kullum yana wurin gyara wannan mugunta ta ka shan ta mata so wasu kalmomi wanda ba za a iya faɗi a kanka ba sai shiru sai ka iya allanka in ka iya allanka za ka mai da masa yanzu to je ki gaya masa a cikin tifofin na awace yake so kai masa abin kai masa wannan za ka ga ki cuce ni sannan kuma in gashi mota za ba shi ya zama min kuɗi maman ku ɗaya ki gaya masa kana son ka tafce shi ne shi kenan ta ce to wani tibobin wace kake so don sa shi ki ba ka ta, shi ko kaza na ke so ne kaza kaza ne kaza kaza shi eh, eh, eh, ka ce kai ka ce mata ta zo ta miƙa masa da hannunsa dama kullum ta ba shi wannan fili to kana nan cancan ta sai kaga Allah ba kamata zo wata ran sai zo ji wannan aikin ban da kwanda ma ta ba bace kai su ne amma in ba kai hakuri ba yaushe za ka tura shi ka tura shi ka tabbatar da sai an waye gari an ka ba in ga koma kan haka ba ka ce ran nan ma ka da saboda ba ka da albarka saboda saboda saboda zo na gari ba amma ba da daji

a lokacin nan kana ɗauka kana ba ta ƙarshen da sai Allah ne kawo ƙarshe ta ga Allah ne ka masa shi kuma ba ta ba wannan abun da ka ba shi bare masa Allah sa haka zai kare a banza ai duk wanda ibaka abu baya so ba zai masa laifi ba duk wanda sa ka aka ka ɗauka ka ba shi ka rufe ido kwana nawa ne tsakanin ku da mamanku ko da babanku muna da wani wanmu wato eh, a gidanmu kwana ɗan tarihi Allah ya masa albarka ko kalai gyaɗa ya tafi sai ka gaya da wani gudu na shi sannan yi tafi gida baban mu bai kusa neman kuɗi amma zai raɓa ya raɓa ya raɓa mai kishi ta bo irin kofatin nan ran ranar kasuwa sai an ma zai je fata kayansa sai kasuwa wannan kasuwan aje maka ga ya sayo ɗansa na ya mara maraka da yi wa ne kaza ne ne kuma abinda ba ya yi kiwon kaza zai kiwon kaza zai kan ganin kaza mana haka aka taru ɗan tarukin nan maunan da ita fi ke wani dogon tafiya aka sayar da kayan sa aka cinye da ni dai ma aka cinye ne shi ne magana amma ba ni ne dalili ba Allah ka ni ba na ciki dan na karami malam da ya koma wani gari ya bar mana nan garin ya koma garin da ya koma malam gashi gashi nan ya yi gida gashi nan gashi nan ya sake sai har da sani ya sake sai ya sake sai wa ai masa ciwo da yan awaki da menene abinci kuma yanzu yi zai fara cin na bara wacce dina nan ajiye gindi gindi ga awakai ga menene kuma zai rasa kuɗi a dunkule ajiye a ce a ce ce nan ya mutu ya bar mu da sauran ma duk sun mutu ita da yana ke sai dai na ta tuna wannan abin da ke wani in na baka abu karfi a banza ma sun zo sun ci balle kai an ɗauka a ce zo a yi maka ke ba komi na zo ne kawai in ganka to shi kenan ya ke ba in na kura takalmin sai da dauke shi kana son shi na kana kallon shi ita lafiyar kasa ba na manta na karshe ta sau biyu ce dauke ta na ga kana son sabara ko da fara inda zalika lamin asalin al'umur الثاني عشرة الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا على الصبر شين اللاباري ني وندا الله تعالى يفدي أنه شيء الله ما لم لا يلقى الأعمال الصالحة ما يا أي ayyuka نجري وجزاء هذا سامون كما sakamakonku ke ya sadu da aikinsa na gari da sakamakonsa wal huduza da rabo ya zama abun ya yi amci ya yi albarka mai girma ila ala sabar sai masu haƙuri ai ka duba kowane ɗan noma misali kai haƙuri kiyo fitina ce iyakacin fitina kaga kamar ana samun kuɗi a banza amma idan ka yi moto ka nemi mai ke kashe su rashin kulawan kan ko rashin mene din kan in an je an za ku rashin kulawan kan ka duba kai kai malam wata rana sai ka suna karuwa suna karuwa suna karuwa ka kaulihi ta'ala wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ولا يلقاها إلا الصابرين ويلكم kai can ku lokacin da mutanen annabi Musa Karu na wa hawa na dan uwa ne na annabi Musa ko dai babba ne ko dai amma dai asalin da su daya da ya tashi zan wata shiga yana ta da ƙura ya bi ta makarantar ko ta ƙofar gidan annabi Musa ƙora na tashi jawaki na tsariya alwajira aka kala sai ina ma Allah ya ba mu irin da dan talukin nan kai ka muke agogo in wani zai kwanta da yana je yi kuɗi zauna dinga gaggaya mana magana ta gado an tare gindi shi bai da kuɗi ma an tare gindi shi ballon ta nan tunda yana sakin hannu an koma gindi ta yan ɗaliban da aka tara su wasu goyi bayan shi annabin Allah ba su goyi bayan annabin Allah ba saboda haka nan Allah ya sa almajirai masu imani iman su fi Allah wadaran wailu masifa ta same ku sawabullahi khair ladan Allah ya fi wannan gargido ya fi wannan kyale ya fi wannan ainihin eh, kwamacalan kawai don kaga doki mutane ko kaga motoci ko kaga mota tana numfashi Zaka kawai an yi an sa kaya ba ka san abin da ke damun sa ba. Kila kawai dai kayan ne kawai amma bakin cikin da ke damun sa. Yana so ya koma gida ko wata mata ta tsada mishi. Yana ta lissafi ya zai shiga gida. Saboda na ta yi damara. Yawwa ka iso. Subhanallah. ko ungo kaza ko ungo kaza iya kuri da kaza in ina da ta samu zan kawo miki to mu dai kai bishi kuma ko wani ɗan fitine ka shi kawai ya fata da ya bayyana magana bayyana kaza kaga wannan amma kuma ga kuɗin mu kusa mai in kabi masu kuɗi na balla suna fama da wannan fitina suna fama da wannan fitina na taɓa zuwa na cikin abu na sau ɗaya ne ma ni ya taɓa zuwa yake wani tsohon ya tashi ce zan ta daɗe idan kuka samu ɗana ne ku kashe shi ku kashe shi ba komai ku kashe shi sai daga baya na ji an ce ya taɓa ɗan ya taɓa kusa da shi daga gatari ya ta sa kwanan sa gaba saboda ya ƙi mutuwa ya bar musu kuɗin wailakum sawabullahi khair liman amana fa kenan wa amila salihan wanda ya iman da aiki na wala yulqaha ba mai samun wannan ladan ba yi aiki na gari har ka samu ladan ka dafa dutse har ka sharo masa ba mai iya haka illa sabiru sai masu hakuri shi gaba da dafa dutse ka dafa ka dafa ba komai zai nuna ma'anawi ne kai ya rushe kai ya ko hada ba haka ne ba ka shirya ka shirya ka yi nisa ka dawo ta rana ka zo gaba ɗaya daga farko har ƙarshe abun ya ki da zuciya ka ta sake sake abun ya dubon zume ko nan mun biyo ka biyo ka biyo ka rasa komai a ciki Kin kai ne soko ko ko yaya a kai ne ko shaidan ne janyo ai shi mai hadda ba bala'i ya zama ya kasko da yake wuce da gudu wurin nan ya zo sai ya kasko sai bauchi sai shiga can wuri kibiyo ya sake shiga can wuri kibiyo ya sake shiga nan wurin ya gagara mu to wannan Allah da za ka je ka sake bin nan wurin wannan kwana ka kaskake ta ka kaskake ta ka yi mata alama ka sake komowa daga baya ka sake bi to idan ka ci gaba da kafin an waye gari ba ka da kwana alƙur'ani ba ka da wurin tuntuɓe alƙur'ani to wannan abin da kake karo da shi tuntuɓe ne ka samu ka sassage shi in ka dama gobe za ka wuce a can ma wannan gangare ne ke cika shi nan ka yi kaza nan ka yi kaza da alamomi da dubaru da roƙon Allah to mallam sai ga wata rana in ka ko ƙur'ani kawai kamar ruwa amma ba fa kwana uku kwana hudu ba ba shekara ɗaya ba ko shekara biyu kuma ban da hira ba ka da aboki mai sai ƙur'ani ba da ka zai kalo ko gona muka je yan hannun da nan mala ana ce a an huta galiba za ga bai kai ba a cikin mutane in ya koma gefe za ga ne karshen ta wani a gonan daga safe zuwa kaza da wajen isha sai ka biya a sauka akwai lokacin da na ce a tashi aiki kamun laifi je wannan ya lankwashe wannan ya da ka yi ciki ko ba za a bacci ba mazaje a tashi aiki kamun laifi aka sabon manzon Allah bi an je a kwana a wani kwana da zai na tashi aiki kamun laifi da kafin a kwanta wani cikin sa sai da wai sabin malam da Allah ina son kan karasa sauka sauka zan yi amfani da wuri ake yi yi saukan mana ma ka saukan mana komai da komai har an yi saukan ta yi ka saukan mana a gonan ya fara a gonan kuma ya sauki ana magana an yi dama mai kura ne ake ya shi kawai yana saukan ya sake juyo da askarin ka bai kwana nawa ba kai ba ba ya baro a gida ya baro gida ya tsaya ya koma ya daji karatu za a yi kuma shari'a za a karanta ta mata ta ji ta kai shi ta tafi a shi ɗauki hmm? ta duba a kuma hmm? ta zo ta fi hmm? ka sai maka fito ka kyala su ma haka su ba su saba na ba ɗi ka ne ba za ka da shi ba wani rashin lafiya ba shi kansa hadda ba rashin lafiya shi kansa hadda ga shi yanzu ka kusa mutuwa ba ka haɗa ƙura'ani ba ka rasa su kuna kafin ka mutu ai da dama za ka iske yayin da kai rashin lafiya na farko ko a gida kai rashin lafiya za a daina ka za a daina sa ka aiki to amma fa sai ka kori mutane ana kallo kara ne kalli yadda wuyan ya zama yawwa lahiya lahiya mata za su kyale ne to ne in suka zo duniya sai ka ce suke shi ne ka ce bacci yake bacci yake a samu ya kallon sa yaro na kwana i bai bacci ba don ko kana ta tilawa kare ai in kai rashin lafiya nan ne ma hatta za ka fi zama gashe ta mutu a lafiya to ka mutu baka kasa saba gashi kana son gobe amma Allah ya tashe ka cikin mata ka mutu a taro ba ai kawai lokacin ne za ka yi handa maganin handa rashin lafiya ko maganin handa kurkuku an kaje kurwa kai kurkuku ga nan kashi ga nan mai yake ba ko ga kuma ga sauro ga fiti-fiti da kuɗi cizo ya yanzu kai in zauna a duniya na yau ga ɗan adam yana wahalar da ni bari nemi aljanna kai ta tilawanka kai ta tilawanka ka gama kai salati ga annabi kai salati ga annabi inda dama kai sallah kai sallah in ma cikin dubu aka zaka to ita tarbihi surorin da kake da su ka dinga kyamun lairi da su karshen ta ke na kafin a saki ta kayan su kun daga laifuka Ila ala sabari كقوله تعالى أنا وشوانا ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم kai mai shigan ka mara haƙuri baya da komai a lahi haka zai je ko lokoi ka tafi da fushin ka lahira fushi akan wannan fushi akan wancan haka za ka tafi lahira daga fushin nan zai ma akwai sakamako a kansa za ka da masu fushi ninkinka sau da aka nan wa mayu lakawa ba ya samun wannan ladan ba wanda zai samu wancan sawabun lahi tilka illallabi na sabaru sai masu hakuri kaga a nan yanzu muna ta maganan mata malamai kuma nan wurin ku bayan gashi kuna da target kuna da neman sai na haddasa da sai na gane da ɗalibi kaza sai na wannan darasin na kaza sai na mayar da shi sahalar alaihi sai na koya musu yadda ake hadda kaga kyakkyawan niyya sannan kuma wanda ta zama tana kira ma Allah idan nan ya yi so ni Allah ko hadda ma ban yi ba sai a kunna ta aiko a kuso wala kai hakuri da talibai talibi ba bokin ba gaba ne ba da za ka yi gaba da shi صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الثالث عشر نقوم نوئي نقوم شاؤه نحق الإخبار أنه إنما ينتفئ بالآيات والعبر أهل الصبر شينا بعد العبارين أنه إنما ينتفئ بالآيات وانذلك أمباني لدوكوكين الله babu wanda zai iya amfani da dokokin Allah mai amfani da dokokin Allah wal ibaru da wa'asuwa ahlus sabri suke ganewa suke amfani da dokokin kaulihi ta'ala li Musa an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa zakirhum bi ayyamillah إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إبراهيم في هذا القوة إذا أن آخر قومك الله تعالى موسى نكو أهد متعنك daga huna yanzu kafin ka hana mutane yanzu a junanmu nan wani na jin tsoron ta da wani Eh, in kasa da shi in ya fakke sai ya fakke bai harare ka ce ba ka da gunya ko sai eh, na yi maka kai gobe na ce ta da mai baccin can ba za ka yi ba ta kuma tsoro an akari kawo maka minar a inda mutanen ka daga dukunan jahilci ilan wa zakkirhum kai musu wa'azi bi ayyamin lahi kwanukan Allah yanzu yake ne muka yi jiya ne ko eh, karatun asubahi ne ko karatun dare ne kudu ana tara gai inda ka dinga jero mu za a yan wuta kaza yan wuta kaza tasiri tun jiya tun jiya ake tafiya shekaran jiya ake tafiya da shi a haka ga aljanna ga wuta da ta kurkuru tuna kallon ka ga yan wutar kuro-kuro ga yadda ya kai kai ƙur'ani ya biya mutane sababan kamar ce ce wai to malam waɗanda ba su san wannan ba kawai kai ta kamo muke su wa'in san kira da mai sanar da su in an tashi sanar da su ba za ka ji ba da aka sanar da su kaga kai da ka samu ni da na samun mu tsaya mu mu iya ruwa da kai in ji bahaushe sai ba yadda za a kama yi ce kadai albarkar jama'a ne za ta ƙara buɗe ma kwakwalwa ka dinga in kai kadai kai nazarinsa ba ka gane shi amma ka zo cikin jama'a albarkar jama'a sai ka ga wurin me na yabo kai kana yabon su Allah ya sake muku alheri da kuka zo kuka taru har na gane haka so suna Allah saka da alheri kana ganin sun fi taimakon su so suna ganin ka fi taimakon su Allah sarki wa Allah nan ko kana ce Allah sarki bayin Allah duk faɗa na sun zo sun zauna tare da ni ko haka so ya sake nan ma wata riba ce yayi za ka aikata alheri sai wasu alherai sun biyo baya hum bi ayyamillah inna allaha eh, eh, in fi zalika la ayatin wannan haƙuri akwai alamomin kudura Allah da kulle safari ya fi wa ƙauruhu fi ali sara faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin inna fi zalika la'ayatin li kulli sabarin shakur nan mutane nan suka saba suka yi annabansu sau da kan faɗi alnahum a hadisa muka mai shi wurin hira wajen hira muka mai shi wurin hira tun da sun yi taurin kai ga ɗana wanda mashin ya Allah kada ya zo hira muke yi da shi zai na shi bai kai wancan ba wa mazakanahum kullum wa mazakin muka danta su muka da su cikin kacaccanawa kun ga kiyayen dauki a tsakanin mu nan malam masu sabon Allah ne zunubi ne yasa za ka kaunan wannan shi ma ba ya kauna ka babu ran da za ku masu ran da kuka samu sotarwa daga laifukan ku sai eh, zunubi ne bisa Allah ya kire maka hakuri inda zai zai baka hakuri sai ka dawo maka karshen da sai ka dinga cikin da muke wani tsakanin da Allah ne ne wanda suke in Allah mana kai abu. ke fuffuka ce bari sai mun je lahira ta kuna ce don Allah kai kaya Allah mu mazzaki sai don maka samu an baka hakuri to na masa hakuri ma tun baka yi hakurin ba mu mazzaki na fi dalika wannan lamari da ya ce akwai mu'jiza kudura لكل صبار شكورا أقوي والي تدوني من حقوري من يوم قوديا قوله في سورة شورى ومن آياته الجوار في البار كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور na daga cikin ayoyin Allah alamomi masu nuna kudurar Allah wannan jirage na ruwa wannan kwale-kwale da zuwa jirgin mai inji da zuwa jirgin na yaƙi na gari guda zuwa baruja fil bahari kal'a'ala kamar duwatsu dingima ingima suke ba na son zuwa bakin zuwa amma saboda da jiragen nan na kan so in je amma fa ba ni ba saboda akwai bata lokaci sai ran da kankara ta kai ko Allah bai kai ba na hakura wannan san abin da ranin ya shi amma na kallon duwatsu in ya sha yaskuri riha in yadda dama sai rike iskar kusan da iska suke tafiya har masu injina fa ya zalar na rawa ke da su ci gaba da tsayawa gingirin gim ala zahari na bello nan gana da kwale-kwale da mai kuke tafiya na kuwa dan garami ne ma eh Wanda wannan ko wannan injin iska ke tafi aiki ba har tuta ake da ita kakka dauka wa kasa dai kasan kwale-kwale ha hagu da ta kallon mun ko daga waje zaka ga har tuta ake ɗagawa ta taimaka masa ba to iska ta kwanta tuta ma babu wani wuri ta kuke ta zaurura har samarin na amfani da iska duk da dai yana tafiya ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin ƙasa ɓoyewa yi amma kafin ya tafi ya ga inda yake samun iska ai iska iska ce iska ke tun da dama farfela an yi ta ne don iska kaga iska ce dai a yanzu tun da mafifici ne mafifici ko dama iska yake kawo su zuma wa'ina ko yan jiragen nan da ake da su a kasan nan haka yi sai in ruwa ya ruwa da tuta su ta ga ta da ta ce karfafa ta ce abu na din iska in babu iska nan zai tsaya yanzu kamar yau yau ma ba iska ko jiya ma haka ko da safe da sassafe ma da za a safanka abin na ana yau ma albarkacin ruwan na yadda aka yi iska ba ji إن في ذلك لآيات للي ونا أكوي آية لكل صبار ما يحقولي شكوري نوعي نشاهدنا حقولي الرابع عشر الاعتبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرغوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر duk abun da aka cire hakuri sai lalace ba da labari a nan shi ne na sha hudu nau'in hakuri cewar rabauta abin da ake nema almasalobu abin da ake nema kuma ana son shi wannan jatar tsira min almakaruhi daga abin da ake kyama almarhubi ana tsoron shi shiga ودخول الجنة شجاع na إنما bi بالصبر sun samu shi ne saboda haƙuri ka dubi haƙurin annabi nuhu shekara dubu ina wa'azi illa hamsin ko kwana kwana dubu kai a ce duk kullum in ka fita wa'azi sai an jejjeje ka kai kuwa wata ba za ka yi kwana dubu dubu wata na wani cikin dubu da yawa nan hmm, takwas to ko dai kwatance aka yayi kaga misali ce maka ka fita wata kullum ka yi kwa wata takwas kullum ta fita sai an je leka a ni dai da ni ne ba sa ba in ba wani taimakon samu daga Allah ba bari bai hmm? za ka ɗan goma ne in ka ji wa'azi za ka koma sai a lalle su je jefe ka su gaggaya ma magana su gaya wa iyayenka magana su gaya wa ƙabilanka magana su caɓa ma maganganu ba su kawai sai ka je ka shiga aljanna ba yi masa wannan ba ba ka shirya ba a yi sai an gaya ma magana sai an ci mutuncinka kuma kana daga kuma wanda ci mutuncinka suna da gangan yake ya san kai da gaskiya ko kawai ishe maka mutum ba a gefe yanzu kai saboda a rasa ma wanda zai koyar da mutane a jini musulunci sai kai to ni me ya raba ni da haka ah, ga manyan mutane ga manyan malamai duk rasu koyar ba sai kai an rasa ne wanda zai karatu wanda sai kai

tun da addinin sun ce ga wa'inda suka yi kan kai amma baka iya ba ka kaga ba addinin suka zaga ba kai suka zaga muskila tsakanin ka da su ne baka gane su na loko aljanna ana samun ta ne bisa bari كقوله تعالى kulu na عليهم min كل ba. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار wato a can gidan aljannan malam mala'iku ne hamza mala'iku yi eh, ran nan za ka ga mala'ika da idonka ina kafa tsoron toshe su da ba son tsoron shi ba to da yake ta ake yana da babu kenan a'a yaya ike yaya yake ya da corona ne haka za ga mutum kuna shigo muku kuma kun san mala'iku ne bin kulli babin gidan yana da kofofi wani kofar gidan ka tsaya ganin da mala'iku sun shigo salamu alaikum salamun alaikum ya ahlal dar bima sabartum wannan sakamakon hakurin kai a gaishe ku kun yi ana mai neman yabo da ne wannan yabo ka rabu da yabon duniya wanda ya zai kaɗi na akan idon kan ya koma gefe kunduwa mara gide ba ka ma ko rutuwa da shi da kafan shi banda ya gana kafarka banda ya gani inda kai kuskure shi da wannan kawai a gaban shi kama wancan mala'iku da gaske suke yi iya kasa suke yi salamun alaikum me isa ake muku sallama ma sabartu saboda inda kuka yi haƙuri ta ton na an yi ruwa ma kuna nan an yi zafi kuna nan ana hayaniya a gari ku tsatsallako ku shiga cikin masallaci ba hayaniya in an gama karatun komawa gida shine matsalar kabar su fanima uqubat dar kai ma dalla a sai karshe ku samu wannan gidan ba da ana maganan yar aljanna ba sai da kai maganan gidan ba da yar aljanna ga kuma irin gidan da za a ba gidan kansa daban ne don daga in ka je maka ga gida ga abinci ba abin da ya rage sai abokiyar zama to haka sannan ba aiki nan yanzu ko kun zauna kana tuna kuɗi sun kare har kare dama ta aure ka ne saboda kana da kuɗi yanzu ka kare tafiyar ta za ta yi kullum kana son ka daɗa burge ta amma wata inna ba ma aiki kun wuce kuɗi an yanta ku abinci gashi tufafi ga sannan wani daɗin da ba a bai tuwa ba a tsufa masu amma magana ka tashi kan tafiya kana haɗa hanya ya amfani dala a cikin aljihu ga kana haɗa hanya kafar wani da ainihin wani da ainihin ne amfani wannan kuɗi amma wancan za a baka ɗan shekara talatin da uku ɗin nan. Mamman wato shi tuni. yanzu kamar irin wannan wurin ne na za ga yan talatin nan ya zo gefe kawai sai dai faru kan sa ka yi bi hanya ki a ba komai nan ma to in ka saka wani dutse fa wurin ya ba komai shi ma dutsen ya san wanda wanda yake wa illa A shi ne kasa zai bai ja da ni zamani na ne ni'ima uku batta الخامس ashara. ma'ana nau'i na ashirin da biyar annahu yurisu sahibahu darajatal imamati سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى يو إنا المجرم أصلا من جرمه ɗalibai to wannan na so ya zama shugaba wancan na so ya zama shugaba ce aiki da ku zama ɗalibai da ku ɗalibai ne ga yin da ke zama shugabanci ba ka tara yara ba ka zuga wannan kaza ka ga wani ya ce sai ni ka ga wani ya yi kaza an ba wani kaza zai ba wani ba ka ga an yi kaza an yi kaza ba wani kana ba ta ganga lokaci ne mazawan innan yaran da kake tarawa su ba hauka suna ganowa ƙarshen taron da Allah tana ma a tsiri zagin ka za su koma yi ka tara su kun zage jama'a da su ko ka tara su kun zage da ke so da su to albishirin ka amma fa na sharri za su koma kanka amma ga hanyar da za ka bi kana son shugabanci kana son kai suna kana son ka zama wani abu ga inda ga hanyar da ake bi ana samun shugabanci ba sai ka raba kuɗi ba annahu yurisu sahibahu darajatal imama hakuri na ba wa mai shi darajar shugabanci shugabanci kuma ya zama abun koyi kowa za ga yana kwaikwayon ka sami'tu shaykh islami ibn taymiyyah haddasa Allah ruhahu yana cewa bisabari wal yaqin abu biyu haƙuri da ya kiri sanalar imamatu da ainihin sun suke samar da shugabanci fijiri sun matala ƙauluhu waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya wa Allah a immatan minhum mun sanya imamai daga cikinsu da kuma ake zaba ba sai wanda Allah ya zaba da kuma yadda Allah ke sa imami yahduna bi amrina suna shiriyuwa da mu da masu baro da suka yi haƙuri wa kano yau bi ayatina kada ya ce bi sabari ku wal ne. ina sabaru ba sabaru kaja masa layi ina aliyaki ka ta masa alama aga ibe sadaka ya sadaka Allahul azim sadaka istinbat ibnu Ki ce da shuga da wannan da yaƙini abun da ake ka daina shakka sannan kuma ka yi haƙuri a ci gaba da tafiya da kai da aka wata rana in Allah ya tashi na saka bai ga kowa sai dai a ganka kawai a lokacin wanda ke neman ture ka za ka gani sai dai faɗo shi a su ashara an ce shashi shida ne ko ikitira da hobe mukamatin isidari والإيمان كما كانه الله سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له أقول أن أكبره ina ga alhaji shewa ya ce kimanin haƙurin karance haƙurin nan da ke gani haka yake ina ji ba yau baya nan gobe na yau bai kowa haƙiƙitiranuhu haɗuwan haƙuri bi makamatil islami da mukaman musulunci duk wani mukami a cikin musulunci ba ka hawa da sai da haƙuri mukamai duk wani mansila ta addini ba ka kai ta sai kai haƙuri wal imani da manzila ta imani kama karanahu Allah subhanahu bil yaqini kamar yadda kaga Allah ya farka hakuri da yaqini wa bil imani an farka hakuri da imani wa bil taqwa haka wa tawakkuli wa bil shukri duka wannan sai hakuri za a iya yin su wal amale sali dan hakuri? kuri ko zaman na yanzu ba kai mun ya kuri sai ka ga duk wanda ke a nan ba ruwa ruwa kai aikin ka Kai game mu da kai kai har kan kawo mu haka mu muke yi amma ba zai je kawai kada mutum ya jike shi eh in jike ta kama sai mu jike mun yadda wanda ya a son da an yi sauki mu ta muke mu mu je mu kwanta karshen ta zai ina nan kwanciyar sai shi shi yanzu ارجنت دوله کبه د سکو په اقورې دی کیږي چې دین درلو کومه لا دا کې ساو نعم؟ بل عمل ورحمه ولهذا كان الصبر ونن يسن يا حقري من الايمان حقري ايمان بمنزله الرأس من الجبل يلا يا بارك ايماني متين سا آه، متين حقري ايماني to kaman kai ne a jiki ka taɓa ganin da wuya mutum ya kasance bai da kai ba yana yiwa amma taɓa ganin mutum ba kai ba hmm? a <laughs> ah, kasa ne ko akwai wani bawan Allah yana tafiya yi ba yi ba kai duk wani zai rai daga gari yana da kai to haka a in aka ce wa yau ga jikin mutum ga mutum ba kai ba ta cire kukan gani bai da shi kusa ne aka gukar da kamar ba ta da gani to haka haƙuri ishe a imani eh, haƙuri a imani kamar kai ne don duk wanda bai da haƙuri bai da imani الرأس من jasadi. wala imana liman la sabara lahu ya ai babu imani kwata kwata ga duk wanda bai dakuri kama annahu la jasada kaman yadda babu jiki liman la ra'ata lahu وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر في يجي shi ne da ندهكم ka dubi ban mulki sa ya samu annabi ya gaji mulki da wajen kuma ya kara shi ma ya gada daga abubakar ya nanka na abubakar shine yana madina sojansa sun shigo afirka yana madina sojansa sun kai fargana can ƙarshen duniya gaban afghanistan yana madina kaga da ya aka yi haka da hakuri iya zama da jama'a haƙuri da jama'a shi an haƙuri ba ka sanin alheri ma dai haƙuri duka sai wani lokaci kawai alheri ne dukkan sarki mutane suna kai sun yi sa a shugaba a gari za ka ga ana cewa ni dai Allah na roƙonka kwanuka na ka daidai wani abu ka ba uwa ya fi ni amfani bana ya Allah ina ta mai yanzu da inda ake maka kenan amma shi ma yadda ya tashi a kan yake Allah ka karbi raina Allah ka karbi raina Allah ka karbi raina Allah ya karbi ransa a ce ga mutum maimakon ka ji sojoji na ce muna nan ruwa na dukan muna nan mene na da daga bidin yake suke tsokana umaru ya tsokane shi ya ya tsokane shi ya za ya tsokane shi wanda ya ce ga kaga wannan yadi zina alhari ne zalla zai kai kaza dubu kaza to wa zai kai masa mu je mun ɗauki wannan ga naka haka suka turo ni haka turo ni zo sai zai tada ana raba abinci aka ce ba ai abinci da kai ba ko matar ka kuma raba abincin nan shi ke raba na kansa idan na ce to mu je gida ka ci abinci na ki je gida aka fito da abinci ice malam gurafa ce da gishiri gurasa إن أمره لما يفتر يقول له كيف خير الهيل وليس ذاك لأحد با وندر يوسف جمال أتك الهيل إلا للمؤمنين إن أصابته سراء شكر in alheri ya same shi gode wa Allah ya je ya ga masa rasa ta yi gode wa Allah wannan matsala Allah ta taba ta Allah godiya nake zan ɗauke ta in mayar da ita wurin bautan Allah lamarin wa kana shaidan lahu wa in asabathu dharra'a in matsatsi ya same shi ta tsira ko kuma Allah ya sallaka shanu suka cinye shi zai wannan an cinye kada ka ce to bari ai kuwa duk shanun da na gani suna yawo ko kuka ji min mana yani kaza saba fa kana khairan lahu dan ba sai zama alheri a gare shi dan haka a duniya kan ba kamar mumini ne ko ku tutan jango eh ayati jarawa ai sabaru ya bashi wannan abu gashi ka duba ka gani ai waye zai bada labarin talaka waye zai bada to gashi na yanzu labarin da? mutanen kirki na ne ke bada labarin tun da an rubuta shi a cikin ana karatu da shi hmm? kaga to yaushe za ka samu wannan sunan gashi nan talaka ne kuturo ne eh, gurgu ne ma wannan jin kawo ne ma ko ga ciwuka nau'i nau'i har ga wani ciwo ya kullan masa wanda da ya yi warke amma kuma ga na rubuta littafi ana labarin su har idan Allah ya gan shi yana lima hankalinsa ya tashi balle kuma da alƙari aka ga ɗagawan Allah ne kaga mai neman suna yanzu in wani zai ba da dukiyarsa gaba ya ku rubuta shi a dinga ba alaji eh ifa Allah sa masa baki ni ne wace wace soko ne da tare da hannun kamar da zai ya fata kana raye zai fata da littafi amma ko yanzu ina jin ko magana ne da kai mutane sun sha neman sa malam a wannan wuri ne malam wani ke kai ni wa na mata wa qala lil mar'ati sawja haka annabi ya faɗa wata mace ba ka kasu laraba haka suke kallon baki matar baka ce kana tasra'u kuma mata na da karfadiya ana da kai ta yanke jiki ta faɗi ta fara harbe harbe duk kayan jikinta zai ta zubar da su saboda haka kuma gashi matsayinta ne abin nan فسألت فتتبع النبي أن يدعو لها يروق متى الله إني أسرى na kama da farfadiya ya rasu jallahi eh yusibu hasarau ka huwa illa fil jihaz asabi a cikin ciki yake akwai aljinu amma galiba ne farfadiya jiki ne kenan mutane masu su ce aljanu ne yanzu ba gani ba da bakin kan zai yi haka yi motsin yi ya kalli koma gefe sai ka gana ta karanta maka kulwallar wa aljanu ne su قل أعوذ برب الفلق الجنون تو إذا كذا alama الجنون ya kamata kafa me aljanu don aljanu akwai aljanu ba ko duk ciwo ne aljanu ba abu ne a cikin jikin mutum in wani jini ya yi kwana da wani jini suka abun su wanda suka san shi sun san shi to sai ka zane an samu irin haka mu kuma mu dauka aljanu ne wai akwai eh, muna yara wani tsaruwar gari mu irin ya shanye tsina yana tafiya ke ciki ke ciki a yi ajiyar sama ba za ka tura min aljanun ka ba ko ike kun jin hin na turo muku aljanu ba kan allah ka kai zai ce sai na turo ma ni dai aljanu ba sai eh, masa tsaya ce ya turo ma aljanu ba ku kuma abin bishiri ne ta ne ciwo ne an eh, ba ne ba saboda haka ita ma haka kun kada inda na karanta ya ko yace menene ga can ku asabi na da fafuwa ne to sahibuha akwai sumewa tare da ita il adalati ba ga babuwan wa kada ya kono haka bi sababi itibasir rihi ta kunji dalilin wannan iska ce take tsawo tunda jinin na akwai iska ce shi ne muke magana shi rike ai menene menene ya eh, jirin ya hau saboda iska ne ba ne da kai da Allah ji gaba duri sai ka san kayan ka to jirin in iska ta ta san da inki ba sa na fi da dimari a can inda kwanyan take babu iska jinin da zai ke shiga ciki in ka tsaya haka sai dai ka ji ya ce ah, ya ce aljanu sa sun zo ba wani aljanu wa da ya kuno amma fa ba fa an ce ba aljanu ne ba akwai su amma wannan na ciwo ne ana gane bambancin su wa me yake da sun dimagi kada ya kuno bi sababi jiza'il kafarati min aljinni amma ina iya zamowa kuma da cutarwan aljanu akwai farfadiya ta aljanu akwai farfadiya ba ta aljanu ce ba yi sa kaga ana zuwa asibiti asibiti ba su iya maganin ta aljanu in suka buga suka buga sai su ce kuje ku yi maganin gidan to haka to shi kenan in liya usara wa inni a ya rasulallahi من أن فأخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشعر هذا الله هري يا رسول الله شروك من الله قال إن شئت صبرت ولك الجنة إن كنا صوت حقر الجنة تبقى لك ويوقع الله إذا دامك حقرأ shi kenan aljanna kawai a lahira babu abin ya kawai aljanna ce tun da haƙuri ai sakamakon ba shi ne mahallu shahidu haƙuri da ciwo kan sa Allah ya baka aljanna wa in shi'ti da Allah in kina so in roki Allah an yu'afiyaki wa qalat asbiru bar du'ai ainihin zan haƙura waƙarar inni a takashafu to amma tsiraran nan da na ke yi shi ne ba na son an zane min tsiraici na da Allah hali Allah a takashi faro kamin Allah ka in yi tsirara fa da alaha nan fa roƙa mata Allah haka a kome a can ko a marar an sa'o sannan annabi ya umarci an ansarawa hannansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ka daɗa musu yarda ina suke an yasbiru bi an yasbiru su yi haƙuri alal asarafi a bisa a ainihin nuna masu bambanci saboda duk inda aka taru nan to sai kaga ana nuna bambanci to ku da ake nuna muku bambanci ba wai za ku ke sai ku ba ku ba su da Allah saboda a ci gaba da yaɗa addini shi ne ya shaidan ya zuga su idan kuka ne sai kun karbi karɓi ku, ƙarshen ta kuge da maza to dole in aka nuna maka bambanci hausa ana ce aka nuna maka yan kubanci ka yi haƙuri kai haƙuri ba za ka tafi kana ni an nuna ma ƴan uwanci an nuna ma ƴan yi haƙuri ka basu da Allah ka roƙi Allah ya gafarta masu sai sai an fara za a nuna maku ƴan uwanci subhanallah a cikin sa bai fake nan yau da haka nan in wannan lokacin ya yi ku yi haƙuri eh, shi ne can ike fassara ƴan uwancin asara nan ba ta shi da ku أثرة ينفرد بالمال المشترك wani ya kace da dukiyar da aka haka da wani saboda yanzu ga tsakiya a ce misalin ga ga motar masallaci kaga akwai wanda eh, komai cikar da sai dole ya masa wuri za a iya saukar da wasu to da mai suka fi shi da kai ya fi su ba a barwa kawai wanda ya fara shiga shi ke da mota da na son dan kwatanta daina hawa mota sai ya zama tsiya idan ban hau motan ba sai su tafi sai ka ga ana tabbata a hanya a je a zube sa wani wuri wane ne rikici dai ba karewa sannan na dinga ne a ne ba na son wahala sai samu mota in motsa karama mota a hauna cin daɗi na to to sai ta jin ma ɗalibai ɗalibai da an zo da mota wanda ya zo da mota sai ka tana neman tajirin da da mota sai sun nan kasa motsa motar mutum goma ko mutum biyar ko mutum shida bayan ɗauka da ya tarar sai ta ko mutum ashirin kaga sun naka samu mota kuma ga daji mu nan tana tafiya tana kasa wannan yazo ce ce ni ma da Allah na sauri na san wa eh ma na san biko ni ma na san biko ni ma ga motar masallaci da kaga ai algar kai ma baya hawa wannan motar da yace to na koma hawan ta na daina hawa kada in zama eh, ana fifita da sai kuma kada ana ce to ai ni saboda gata bana hawa motar a ce to barin koma din ba ma shi kenan ba haka mai wuya ka hau mota a ce ka yi baba kere ka ki hawa a ce ai kama ba ka hawa saboda ba ta da daɗi ɗan dama dama yayin da muke nan sai nene ne mashi ku je ku hau motan ku wani hawa motan musulunci bari nene ne mashi ya ga ta ah, ai mashi ne fi daɗi da ku kawo masu yanzu za ku da ku bar mota a can talakawa ku hau mota abun ban dariya a uban hausu ko ya za ka yi kawai kamar da shi abun dariya za ka to wannan asara ku fifita da abu shi ne asara ko kuma wanda suka fara zuwa su kori wanda bai fara zuwa wanda sabon zuwa shi ne za ka ga eh, igala ya kori abdulsalam da kai da shi wa yi garuwa nan kasar da shi go ni da jamo kuma ku baki baki nan kuna son ku ji daɗi ko son ku sha wahala so ku ko ku ko yan san farko farko nan fa ai mu ne mu'allafatu mu mu'allafatu qulubuhum ne duk ku sauka mu har sai kun janyo yadda masifa za ta sare ku tunda ana ga akwai wasu wanda ba su je sai kofa bayan an gama lodawa so kuwa suna tafiya suna yanka dole ta tafi da su su tsofaffi ne na tsofaffin zuwa ne aikin banza tun ba ne je ko'ina ba sai mala ana ana abin nan din to asara ko yan madina za ku ga yan uwanci ba kai har Allah ya saka da aka saukar da kai alaisa huwa abdul salam aka saukar da shi wata wani ke Allah ya rasu tutso daga daga daga yau daga ranar laira an kana da kudin ka tafi ka je kawo mashi kawo mota da dangantaka ka hau can daga nan haka je ta sai ka fi samun ladara in dai aka magana makaunin malam yanzu asiri zai to sai dai in ba za a yi rabtu ba in yi rabtu shi ne ka haɗa karatun da mu shi ne rabtu ka karanta nasi ka tsaya ka kallon sai da wannan kasuwa ya taka ba hawa ne ba ce ya taka wa ne ya taka a in aka ce ka taka da abin da ka yi kasa ka gana da yau ka yi ba ka ga can ma ba ka yi ba ka ga nan ma ba ka yi ba ka ga nan ma shi ne ake ce masa rabto idan ka iya karatu sai ka iya rabto a batin tarbiyya ake samu so ka karanta karatun daga nan sai ka auna shi da rayuwar jama'a dandanan sai ga gawa ne gawa ne gawa ne sai eh, a nan ni ne a ciki a nan gaba ɗaya muka faɗa ciki shi ne ake ce masa rabto domin ana karatu da rabto shi ne ake gane shi kaga ba zai yi ba kana bacci ta zama ita da biyu kana da ciri ko an yi rabin baka sani ba kuma shi ne za ka karatu bayan auki baya sauri kada da karatu muke yanzu da muna gida amma rabin allati yalqawnaha ba'dahu wanda za su yi karo da shi wannan yan gubancin bayansa hatta yalqawhu shi sai hakuri sai sun haɗu alal hawdi ina jin a lokacin nan ma lokacin da ke cikin rashin lafiyan ƙarshen hannu yake duk ku kyale su ko manta da su abun duniya zillun sa'ilun ko kai haƙuri abun ko mun haɗu a tafke za a ware ku nan za a ware ku ai mushkilan su haƙurin ba, sai dai da yake su sun sha mata wa amara inda mulaqatil adu bisabari Allah ya yi umarni a yi haƙuri inda aka yi aran gama da makiya to kaga kana son rabto sai a ce a yi haƙuri wurin ɗiba masara kowa ke hmm. eh, wancan nan na baba in ka kalle shi sai bayan kai fara shi tun ba a zaurorin ba fa in an kai take zama kalahiya abokar kare na kallon waje hmm. a nan sai ka kalli wani ka dina ka shi yanzu wannan za mu bi a duke mu tsince shi daga nan fa ga yi can a ba ganin wuri na haka ba a garin wuri mu tsofaffi mun so ne a gida yin da fata kada Allah ya kawo da yaya in bai yaya ba murna muke murna ashe za ta zo wani mu ana so ya yaya ana so ya kada je ta kawo kin Allah ka kaji shi ba saboda sai an yi haƙuri sai kai watanni kuna roron wace na bai tare ba ka zauna a ce tashi ka yi abun nan bayan ka yi tsage ka gana sai ce inda aka yi karan gama da waki a je ya haƙuri inda aka yi karan gama da kallon masara ka ɗauka ka ji babu daɗi ka ɓalla ka tara ka gaji da ɓallon to ya kake so zama za ka yi a shi kawai zaɓi daya ko ɓalla ko tsarawa ga mutum wahala sai waje wai in ya ɓalla ga buhu ya zo a ciki sai dinga ɓalla yana tara a tara shi ake yi shi ma bari a barka za ka gani amma dai ana ganin za a yi asarar ta tun da ɓallon nan kowa ya gaji ba za a iya bi a kwashe ba ba a iya bi kayan Allah sai an tsaya tunda kowa yana jira ta a tashi ye eh, komai na za su bar da shi shi isa dole ba za a iya tafiya ba sai da shugabanci sau da kanan an yi umarnin an yi aran gama da makiya a yi haƙuri wa amara bis sabar inda musiba yi ta yi haƙurin an yi mutuwa an yi mutuwa kada ka saba wa Allah gobe da safe sai ka tada algarfa ya mutu da ka ce ɗazu muka yi karatu da shi tsakanin makariba da ishe mu gaishe ce ta ga kabari kawai je nemi magirbi ku tafi hakan kabari shi ne kawai aure da safe kana yar ka tarar na mace ba sabar ba dalili ya bukumi to dama ba da ranar da kai jama'a na ajiyar salau ya ma yi alamar shi lafiya amma ya ke wannan dukkan kazan gidan ko kuna kallon yana wuce o shi ne wani abun zai yi ina ina hular ka zo ka tauba hular dama don kai wuce ina hulaka duk wannan kwakwazon fa da za ga shi da shi mallan aka je da sai ga ya yi lafa masala na ladabi kawai da za ka ga wasu komandoji komandoji ne masu ɗiban masalar gaba da aka wa gari sai ya yi lafa su yi ana faɗa wa shan ɗiban kaya in ba da masa bai zai ka yi ce wani wurin ya ɗauka sai wani, masara ta yi yawa a gonan mu zama ɓallaje kawai ɓallan ma da wahala aka dinga balla aka dinga balla dare yayi na dan kallawa ne masu kaiwa masu ne kalan ka samu ce o oh, Allah ba da wala a dan ne ba aka koyi cin dole ne ba mace. buya hmm, ita ce uban zaman lafiya. Hmm. wa mara bisabar inda al an an yi mutuwa ka yi hakuri ko ka yi ta kai mare ka kai bango wanda mutu ba zai dawo ba kama yi hakuri kawai don ka samu ladan shi Allah ya baddalo muku da cikinsa kada ka ce ba hafu ba za a samu ba za a samu noncinsa noncinsa shi ba shi yayin yi kansa sa don wani ya mutu akwai wani zai yiwu shi ne kamar zai a ga kamar ma shi ya tare wa yanci ya hana musu ruwa amma yanzu an samu jarumi da ta yi mutuwan annabi ka gani da yara suka taso har gasa ake ne a bani gari kaza ne a bani gari kaza yaran kwamandoji na haka suka taso ta kai amurbin da la'afin ya kai kuka ce don allah umar ya bashi zai kawo mishira gamce da daɗe bisiran nan cibiya ce santa ce hanya ce gama ce duk abin da za mu yi idan ba mu dace misira ba da sham mutanen nan ba za su yi mana wannan ba yana ki yana ki zan nan da ka ba shi ba wa akhbara annahu innama yakunu inda sadamatil ula hakuri na kasance wurin dukan farko labarin mutuwan na farko shi ne za ta yi ba shi ne kan zama bakar ya fi su duka ba kuma ya da ta kwamiti duk wanda ke annabi ya mutu da ya kashe shi mai ya annabi za ku sai ya mutu ne yanki jiki fadi mutane aka yi carko-carko ana kallon ya za a yi habba sai ga oga ya zo na wannan shiga horar ya shiga ɗakin ya kalli annabi ya gabace yake ya taɓa ga ya mutu ya sumbace shi aiki ya zo da wannan ya tare mana yanzu dole mu za mu yi aiki ya sumbace shi ya ɗan kukan shi nan yake yake kayi tsarki kana mace kana tsarki kana raye su wani kane shi kara kaji ki ta yake bulwa da gare shi ya fito kawai fari hannun bari ya kai mai bautan muhammadu muhammadu ya mutu sai wuri wanda ke bautan allah ko allah ba ya mutu allah ya yi gaskiya innaka mayyitun wa innahum mayyitun ha hatta kada ya rasulullah allah bai tsara maka mauta kai mutuwa sai guda ɗaya ga tana kama ce ta lokaci guda kawai sai ya rafko mu uzanin jama'a kowa sai lafa sai takobi ya faɗi mai wane ne duka gaba da yana ce wallahi kawai mun taɓa karanta wannan ayan ba kuma ja'alna li basharin min qablika al-khulda to amara al-musabu bi an fa'il umuri sai umarni bi an ya umarci wanda aka yi masa mutuwa da mafi amfanin al'amura hannu ya ji mutane sun masa ga karanta kayanka idan ba ka gane ba rana ita yau yana tsallakwa dubbanni musabo bi an fa'il umuri lahu abuwa sabar wal ikiba yake samu a yi haƙuri a nemi shakayyar Allah fa'in na zalika yi khaffifa musibatahu yana rage damuwa mu kai haƙuri ka kawo nesa kusa-kusa mutane ne a layi eh, wa wani layi ya zo layi kamar yadda kuke layi na haka ake tahowa mutu na layi ake yi an yi layi layi ku ya zo lokaci guda layin kan zo kila miliyoyi a lokaci guda ɗan layin su ya zo su duk gaba ɗaya ka zasu wani ya zo layi wani ya mutu to da kanan ba wani damu kai da kake dama ya kama mutum zasu mai kada hankali fita ka kawai mutuwa za ta baka amma za ta baka ta baka ka zage ka da gobari ran nan kai kiyan mulai da bi na kullum kai aikin kirki ran nan wanda ya na kullum kana kallon ka kaza tabbas wani ya mutu da buraki buraki bai yi su ba ni bari ka gani in yi nawa wai wafaru ajarahu kuma Allah na dunguza masa na yawaita masa والجفاء والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويذهب العجراء جزاء ما جزاء راكي هو التسخط الدفشي أما كمستر دواك كيف هذا لعل ذلك شيء هذا من لا لذلك أو كيشي والتسخي كيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف إن لله ما أخذ ما أخذ إنما أخذ لله yanzu yanzu sana ka zo ka ɗauki littafin ka sai yanzu a faɗa ka da faɗa yanzu za ka ɗauki littafin jini da naka ne ba ina wanda yake leƙe littafin wani amin ba wanda abdullahi a shi kare na ba a baka da zaki kai ko dai aro kai yau sai shi dan cira ne zai samu littafi hmm? a sunan ka jiki ko ina da masu masu halittar da hmm? misalin kaga yanzu ana cikin karatu shi kenan da kace ce da ka ce za ka ɗauki littafin ka sai an zai ne ce don mai haka ne to biyo ni ka karba hmm? kaga ya dada lekowa tafiya ka in ka zo misalin ka tuno wani abu ka dauke littafin ka za ka tafi wa zai ke don me to shi kenan wannan wanda ya mutu idan idan misalin ake maka algarkawi ya mutu ba wani fushi da za ta yi ba wani ne shi ne ya dauke kan shi dan yana fushi Za ya riga ya yanke wannan ma a da gangan ne hankali ya tashi me shi ya ɗauke kayan shi sai dai kawai abin da aka ce Allah ka maido mana wanda ya fi shi wa khalif lana khaira minhu kakkace babu akwai Allah ke nadawa Allah ke bada abin da ake badawa sau da ka nan zuku roƙo wanda ya fi amma ba za ka kai mari ka kai bango ba ka ce wai ba ka da lada شيني شين الجزاء والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ينادت مصيبة إن كذلنا كان قرنسو كان قوتو بلا إن انكواري ويذهب العجل كما وأخبر أن لا يبدأ أن الصبر خير كله أنت يا مغنى Fakala sallallahu alaihi ma'utiya adan ata'an khairan wa awsa aminas sabari. Apa wa mutum wa kecota ba? Eh, Ma'a ata adan ba'aba wa wani kyauta apa'an kyauta khairan da tafi wa awsa a tafi auki minas sabari. So Allah ka ba mu An tsaya a nan sha shiga. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حميد المجيد اللهم أغننا بالعلم وغينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين